تدخل العبد تحت لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوبين ناشقة دباوة كركش الإن ورمان الله وانا موضوعين أي أب لم تيجي تيجي أما أبن دي me nauyin sinuwar Allah haihuwa eh? na nan ba ta fito ba eh? yanzu ba ta fito ba kamar in annabi ya ce na mutum ya roƙi Allah ka yi masa wata shi ne nisan ne ɗauko ta ne ku ɗauko ta daidai yadda kake tafi kuma da kora don kora ne annabi yaro mai laifi kafa Allah kada ya kai shi gidan aljanna ai to annabi ya roƙi Allah kai mutum ka ga haƙuri irin na annabi ya kai yana roƙo ya je yana roƙon Allah ها ثورة في مصطور سلطة من عبد الله ماذا يعني بدأ آه، لي فوقع فاجر نبي تدخل العبد تحت لعنة رسول الله بدأ يتدير بدأ يتدير سيكون كان تعجين ويشي ومنها أن الظروب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله na shigar da bawa ƙarƙashin inuwar annabi fa innahu la'ana ala ma'asi annabi ya tsine wa wasu laifuka ba duka ba wallafe ha akbaru minna anda wallafe gari gairuha akbaru minna wasu sun fi wasu girma fa yi aula bidda holi wanda fa ke ya ce wa'incan wanda ba a tsine din ba in aka duba nauyinsu ya tsine wa wannan karami kaga wancan babban min babu aula kenan gairu ma akbaru minha wanda ba su ba sun fi girma daga wa'annan fa ya aula bi da kulli fa'iliha ka talla annabi eh misali yanzu zan ba abun na ɗinka za ka gane ka misalin ake maka ga aka ce wala ta kullahu ma ofis suwa kiyaye ko kada ka ce musu su to shi kenan sai mutum sai an zama ne faƙi ce to shi kenan ni ba sai zan ce musu bari mabare su da mari da firwa na idoni mari kaga yanzu misali aka ce kada ka ce wa mahaifanka sirwa to ka ko ka kafafan da ka dauke su in babu to shi ne annabi ya tsine wa wasu laifuka sai ga wasu laifukan sun fi girma daga wa'incan da ya tsine wa kaga wa'ina sun shiga suke zuma ya zo ya fito ku to shi ne ma'ana sigar larabci ma in ka je gida ba fa'ina hudu da ana ala ma'afi gairu gairuha gairun al'una kenan أكبر منها إذا فهي أولى بدخول فاحلها تحت اللعنة شكرا لك يا نزع أفارك البوصو يا أكل يا نزع فلا أنا الواشمة والمختصمة متوجه سمسو annabi ya ne wa duk mai sana'an zane ko tsaza da wacce ka nemi a yi mata wannan zanen ko wannan irin tsaga yar tsaga din nan yar kaza yar kalangu ne ne duka dai an tsina mai aikin zara wal ma da wacce take kuma ta nema ta ba da fuskanta ko hannunta aka yi masa to tun da yake haka ne a tun da mace aka tsinewa ba kana nemi namiji yi ba a alaƙi ne sai ce ko shi kenan tun da dai la'anallahul wahima mace ce wal mustawshima da wani ta nema a yi mata to shi ke nan sai ka samu ne kaga washin mu namiji ne kuma mace aka wa da haka nan mace zai je ta bada fiskanta namiji mata mata ke wanda zauna a lagos mana sai da ce yi ko san wasu to kafin kuwa maza ba su fi cancanta cikin la'ana ba mace mai kwalliya wa mace ta canza mata halitta sai mata an kire mata ne zaton ka ce namiji zai kwalliya an ne ba zai wani abubakar karatun ka eh ka ce nan namijin da zai je kila ya karanta kwalliyar mata har ya yi digiri a kai a ce a jiha kaza wanda yake kowa shi ya yi wa mata kwalliyar namiji ne ko jihar mutum mamuri Rana, eh shi ne ma a ma'aikin bamiya shi wannan ba an yi shi ba ne na da wannan na zamani ya shigo ciki yanzu kamar yadda kake dinnan ana iya ba ka fabulo kai ta wanka da shi kai ta wanka da shi kafin a ji masu kai ka ji yaro nan bari ta ga yi rukar killahi yanzu mafi yawancin mata za ka ga yanayin misali wannan canza sai ka ga yar ka ake mata zama faran me ke faruwa me ke faruwa ta daɗi suke yi ba wani dalili akwai abin da take shafa wanda kila abin nan da illa akwai wani akwai wani kwanan na ake bane ya sake mata saka wani abu shi ya ce ta daina ita ce ba ta daina ba ya sake ta shin ba shi ake wa ba ga ce ba ta tsaya halittar ba to har yanzu wani take nema ne daga waje to kaga wancan na da na kila a cikin gidan sama galaji da wasu alaji mutu da gida ake yi kuma mata suke bin gida gida suna wa maza suna wa mata aka tsene mutu to yau namiji ne yake bi wai wasu yan san sama mata sun ba ni labarin mace a rumfa ake yi yanzu akwai shaguna eh? a shaguna ake yin wannan abin din maza na wucewa mai ne ba ta ta wata zauna ta buɗe kanta a yi mai na yi mata wannan abu kabir ne wancan wanda ake magana kuma duk musulmai ne ina iya da tabbacin mu'awai shi na malaman ku da ake madina ne ya ga shago ana sayar da gashi da kari ya sayo shi ta ƙwaye zai hau bari ita malaman madina kuna ina ka sai da wannan madina yana cikin lattar rai ma ya zai karɓo shi ya ce malaman madina kuna ina ka sai da wannan ina wa'azin ku ya tafi tun da menene duk abin da malamai suka tsaya suka fito suka yi masa runtubu su jama da shi amma za ka ka sana wannan ya halarta wannan ya haramta to kun ga yanzu yasa ai muka ce kun ga uzulodi na ɗauki littafi mu karanta abin da littafin nan ya halarta ma ka halarta abin da ya haramta ma ka haramta ka ja bakin ka kai shiru in an zo an ce maka an yi fasawa an yi wajen zai ta amfani da fasawa ka ni ga kyale hmm? zai ga su sai eh. Aa ai kaga laifi a nan kwanakin gaba yi ba yi ku ba kai ka magana yi eh. amma eh, eh. wa ya ba kenan saboda ka za ku shi da tun da menene ba nassin za ka tsaya tsangararar nassin ba ma in ka duba na kawai na wanne ne tun da mace take yi a wani sun namiji ke eh? Eh. ita ce kasuwa yau in za ta goge goge wannan ni'omi wata kaba ta to Allah ya ja wata malla in mutum ya sawa mijin mijin sa mijin ta ne yake so ta sai ga sai to in ga wani bayan gude ba dole ne ba mijin kuma ya hude ne don da shi baya sha'awa muhammad ke nan jirgin kaɗa duk da gyaran jirgin ke to abubuwa ne ga ta su yanzu misalin ba gani ba tujen farki da koda da menene da menene duka wannan ba shi ne a ainihin kayan kullum da in ba aiki ba a fatan su ina ina ina muharram asin sabon na iya nesa ko baya kusa ana kama mai kyau ne rogo eh, yanzu ku duba ku gani wancan wanda mun taɓa karanta ku duba ka ga da yana ka ga wannan rediyo ka ga wannan gangashi ne ka ga wannan jita ce ko da gangan ba ta zo ba a gangan da ta yanzu na ta je wata wayan wani in ji sace ba ta je ana wani jirgin jirgin digigin ita ce wannan wani kuma ita ake sai mutum ya sa a waya ya dinga ji wannan karta ce ko wannan kuma tv ne ya ji wanda ya kamata na da waya ga shi gari yanzu mafi yawanci kaza inda kafan musulman ta ke kaga yanzu sai a ce maka irin a ce maka kano katsina sokoto menene inda aka ce mu da yaƙi kawai kowane yaro ƙarfi da fuskar yan mata suna shan sigari menene suna shan sigari ba abun nan da su to shi ne cin muharramatu istahana bi nasu abubuwa da faka wanda mutane suka yi sako da abu ana ji ana kallo sun zama jiki yanzu wannan ba matsala ne ba eh? ai an tsawara shi yanzu zamanin ku ya wuce yanzu an dawo cikin masallaci yanzu na layi da in kana so ka yi rijista je ka za a yi sanda gefa kwayar ya yi shi ga auku cikin zanen burna da ke Ka ko ya kamata in tarkata masa in bakin jisu ko mata mu shi hmm? to ka ga wannan yanzu ka ga ka fara cin jamba shi ba ke yanzu in ba ka shirya ba mana umar ya je zai wazi irin wani tuka shekarar muka yi ranar yanzu ya daina shiga da shiga ya fitar da kyar ne zai shiga masallacin jima'i zai daure aka ba shi zai hudu ba ya yi magana ya yi magana mutane sun kama malaman suka tashi sun duk murgushi ai wannan abu akwai ta shan dure to ai wannan abun ba a kare ba in an ce haka ai kaza kaza jiyan janjan jama'a da suka baka da gida min ba daga nan nan da jin baka koma ba ya ma dai ne to abu ne in za ka in za ka yi kai kaɗai mana ina za ka hmm? ka ta ake ma, dama ta an gama zagin ka sannan kuma ka zo kan kawo abin da ya zai dama su daban suke dama su ga halin su sai a tsara su a su a wani su kan safara tun da wannan sai sarfin waye shi bature yi shi in ka ce ka ba baki to wannan ma mutum ce zan duba da kyau sai na ce sai yi shi in ji magana ne to sai da ce a tafi a shirme ba bature ba sai na sai dama su ne ba suna cewa ainihin abin da safa a nan wai sifan farjinsa ne farjinsa ne da ba za ta yabon nan bai sana ce muku ko wata magana a kai a da ɗazu maza na ga ko na buga muku wazo a ƙa'ida wannan abin da safa a bakin ta shine sifan farjinsa shine safa shi alaihi Hmm? a yanzu ku je ku rawar nan ko bi shi a hankali ku san inda za ku biyo maza amma dai wannan shi ne fala'anatullah fala'anal washimata wal mustawshima wal wasilata wal mustawsila mai ƙara gashi sana'anta da wata ake ƙara masa gashi والنامسة آه. بالثاني دزالي دزاشي دواعي دكا قوي كم ما كوالا دكا ما تستطيع إيه، يد الله يعلك فيها شي كمان قوي كبتوني وعلا والنامسة والمتنمسة Na namisa mai aske ke gida ba an aske akwai wanda ake zara nafa akwai masanoni wannan akwai randa wanda ya kawo shi nan daga kasuwa in ta aske shi ta za ta share wannan gaba da sai ta ɗauko wancan wanda za ta yi tsara shi da wuya ka gano ba gashin da ne ba zai wahala na ta ɗaya sai na ta ne e eh, yi tsakanin gidan gidan ne burin na mita mota na mita sannan musamman mai aka yi Eki. Eki wannan yi a wani aiki yadda ake to haka haka yake shi ne nuna gaba da shi wannan na gaba a ke shi sai dai ko ya tun da nan malam ba wanda ba dan dai saboda kawai jan hankalin ɗan namiji halaka hmm? akwai al'adu yan hmm. eh, eh, laraba to duk annabi sai sun ce na yan iska ya tare shi tun da kamar yadda ka tun tuni ai akwai ba a ce karuwa kila ce a ce kila ce kila kai in mace duk sai ba a ce kafin ko mai kila ta akwai kila eh akwai takambe ba ba eh eh eh haka to aka ga shi ma nau'in shi ne dan wajen ba ne bai da gaba da shi ai shi ne a lokacin aka hako da fitan da sauransu ba shi ne annabi yi magana da su shi ne in aka tsantsance nan wancan lokacin ma a shi to yanzu sai aka ciyar da shi gaba a da ke tsanke nan da ma shi gaba haka wannan ko ya ake zawa ya za ka ga su suke haɗa kama a zo da koya da fauda a sa faudan da a sa koya sai a shafa su to shi ake magana shi to balle kuma na wannan zamanin sai aka zo aka ce da koya gaba ya wannan maganar koya ba ta so ba ga wani kemikal da za a sa ya gyara sun kawai ba ne a ga ci gaba da fasan a a shi ne yake cewa in an yi wanda yake kota tun a zamanin su an tsina wani abu wanda ya yi shi ma yi mutu kansu muna da guda kai ya roƙo wahiba mustawsiba wasila mustawsila namisa mutanamisa shi da ke wal wasiratu wal mustawsira haka mai fece haƙwari da wacce aka fece a yanzu abin take yi ko in ne za a bayar da abin nan a faffaɗe a gyara a yi wushiriya a yi menene a yi da maka misalin da ku sai ma ana jijjiga ke to haka wannan shi ne abin nan tun da kuma da afka da ake sawa ko wani su a yi kankarewa a yi kankarewa har sai an yi mutum mushirya an tsini masu masu wannan aikin alwashira ne aikin feke haƙori yanzu yan haƙori ai suna aiki irin abin da suke suna canzawa kamar ɗin halittar hmm. Eh. eh. shi ma haka tun da abin da ake sawa asali abin da aka sami a muktasar wanda aka ga ana sa su yari ai tsawon da hakuri ka ga magana shi duka hakuri ai na amfani lafiyar ko a ce hakuri ya zo wani ya goyi da wani yana mutum ciwo kaga ana iya yin ciwo amma wancan da jan hankali na kawo shi shi wannan haramun ne amma wannan wanda za a cire ki da sun zo sun guda ɗaya ko sun yi kaza haƙorin bai yi abin da shi ko ya abin ana iya yanke shi wannan an yi da iya yanke wa to dai ga guda ta wala ana akilar riba akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidahu annabi ya tsina mai cin riba riba dai wannan yanzu wanda aka mata walan keluwa a ce ce ne a ce tattali ne to a ce lalura ce ba yadda za a yi tattalin arziki ne na duniya yanzu babu gidda za a yi kuci gaba sai kun ce riba babu wannan ba gaskiya ba ne ba duk kafashin da suka kafi riban na malam sun kusa halaka kafashin su Eh. ai ta ai kudi na cewa aka ce musu ana ne kudi kawai ku neman kudi daban addini daban ba wannan shi ne zai zama addini daban eh, mu'amaloli daban ba mu ku mu'amaloli mu addini riba haka mai ciyar da riba wanda da mutum zai yi sadaka wanda ya sadaka da riba ko ya kyauta da riba Allah ya tsine annabi ya tsine masa haka mai rubutun ya shigar ko ya a bashi albashi a kai haka mai shaidar an karɓi kuɗin hmm? garanto gaskiya garanto kai duk inda aka ce malam ba fa wani canji a duniyan nan da aka zo sabo illa ɗan ƙara da shi da aka yi aka lura da hatsarin da ke shiga ciki a gyara masa gyara masa zama amma babu wani sabon abu kowanne in ka bi shi ka kalle shi da kyau ka je ka akwai za ka yana nan yadda shi mutum wajen hudu hmm. eh?

guri wuri kuɗi sun ƙara haka su wannan kuɗin ku za a ci ba su je su sarrafa kafin ta su a samu kuɗi ba menene ta zuba kudin ka kai lalace ne bai yi ba wannan abun da zai mai tsare maka yau da wata hukuma ce ta musulunci ma wanda aka kafa wanda aka yi cewa sai eh, wannan wurin amintacce ne za a yi kasuwanci na halarta amma za su ce maka kasuwanci ake kai kuma zai kai da kasuwanci ake kasuwancin ba ba na halar haram ba shi su kuna masu a yadda da so su kawo ke kaje ka yi biya, in ka ce mai hukunci hannun jami zai ce ma halal ne sana'a ne a tun da ba abin da ka nema ba ke domin menene ana maka kallon kallon abin da zai biyo biyo ya sami ka wala ana da an zo mai za a yi za a yi abu na aka fi min za a zo wani sai suna ganin wannan gine-gine suna tsamman kuɗi ne suka zo daga ingila aka turo wani ya zo yi bayani gidda za a samu a ɗaukar nan wani su ga abu da suna bukata sai da ya samu sama uku a ranar shari'i yan ce wasu su allah ya masa mana kafin ni dan kawai ne ba ji karatu ba yanzu abin da kafa ɗin nan ba ni shi a rubuce mun samu ɗan kwamiti na zauna ko kaga ɗan kwamiti na abu da ban sani ba a fi wata ya sani ita zan kuwa za ka kawo za ka kawo min tsarin a rubuce wanda aka ba tsari na ke da wanda nake aka ba ce a ba tsari da ba yadda zai kira wani ke to kai shi na yi wurga shi na yi wurga yi sai kan kake ji ko fashe kuma shi na yi ai mun gama da shi ba na baki ka tuna amsan da na baki tun da dai amsan da yin dai ta yi ta yi ba abun da ba na ji ba riban ce a jayi ba shi ke nan kawai kawai Allah ta kawai ta wuce in kana da kudi a cikin ka je ka rage kudin ka kawai ولعن المحلل والمحلل له Allah a ne mai auren kashe wuta shi wanda ya aure da wanda aka halatta masa ya isa haka kai ga ƙwarawa ana kallo a kyale shi eh ban ji ba ban ji ba na ji da kayan aure a neman wata kun je wanda bayan kayan wata eh sai wani ya to shi ya kai yadda shi wannan ba ku duk ka abu ma ma'aƙo kai ka san mismaru fa mismaru na yi ai a yanzu kawai yi ya kace sun ka duk irin wannan ka dafa hudarka in ma hula ba ta ce ba ce ne ka kafa aljihu ka fita da gudu in an ce za ka ɗaura ka ta'a tun da an faɗa maka a halakawa kawai an sake ta uku ka wa kanka an sake ta uku ba dama ta koma ya zai aure ta don ta koma ko sun haɗa baki ko sun haɗa kafa da kai zo in duk da ya auren ta zama wanda aka tsaya zama muhallin shi kuma wancan ko ya sani ko bai sani ba in yi ji labari aka yi na shi ma shi kenan ya shiga kai ko da bai sani ba yana aure da wannan zama da mazinaciya yanzu sun a rayuwa ne ba ko kuma a wata da mafi a wata da kama da ke da wanda yi da eh ya shiga take in ma dai duk inda aka kira shi in zai ya aure ta ne don ya fakar mata ta halarta ga wancan auren kashe wuta ne ita ta zai ta shirya sai da kansa dole sai ta yi auren sha'awa tana son shi yana son ta shi ne kuma ainihin kaddara ta zo in ma mijin ya mutu to in ma wani abu ya auku in ba da wannan niyyar ta aure ba ita muhallila ce shi kuma mijin shi ma wanda aka yi haka ɗin shi ma haka an halatta ma kudu ko da arewa ce ba ya daga nan ka kawala da kanka ba halatta mata ba idan ne wani na ce a ce ba ruwan mijin haka na ka sai a yi mana ko ba ba ruwan mijin ita ta je ta auro shi daga nan ta burkuta shi ma bai sani ba ta burkuta ita ma suna ce akwai da dama idan misalin muna son mu halartar da abu sai mu shi kallo ba kamar mutum yana son shi na ta ce in dukiya ta zo maka kada ka bincika ka yi amfani da ita kawai Allah ya hana bincike a nan ba a dukiya ne ba Allah ya hana bincike Kin da abin da za ka kine so ka kai ya yi sa